Jama'a barka da zuwa mukullin gida. Wannan tasha tamu mai albarka Barka mu da wannan lokaci barka mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu yi bayani ne akan sahihin maganin malaria. Shin kana fama da yawan zazzafi mai zafi wanda bai jin maganin bature ko kuma ma in ce yake tafiya ya dawo? akwai alamun kana da cutar typhoid malaria a jikinka idan typhoid ta haɗu da malaria abin yana worst in ma kwana ya ƙare har lahira ta kan kai mutum malam duk ka manta kawai da haɗaɗɗiyar anti, antimalaria akwai wani lakani magani wanda kai da kanka zaka haɗa abinka a gida kuma insha Allah idan kai zaka gode wa Allah domin mujarrabi ne kuma cikakkiyar yardar Allah waraka ta samu abubuwan da ake bukata idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko ku danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun shirye shiryenmu mu ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a gane da ku cikin gaggawa kar kuma ku manta da alamar like da comment ta haka ne za mu faɗa da bincike domin kai muku magunguna domin inganta kewar zamantakewar mu sannan da masu bukata ko kuma shawara ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna bukatar wani magani za mu dinga bibiyar tambayoyi kamar yadda muka faɗa muku abubuwan da ake nema na farko ana neman ana lemon kwalba 7 of kwalba biyu karen zaƙi rake kamar yankan hamsin ya wadatar ya danganta arhasa a yankin ku na uku lemun tsami kamar guda biyar zuwa takwas na hudu alabukun sachet powder sachet ɗaya yadda za ka haɗa maganin ka samu 'yar tukunya ƙarama sai ka juye lemun kwalba a ciki seven of kaɗai ake amfani da shi na biyu ka yayyanka karen raken ƙanana ƙanana ka zuba a cikin tukunyar Na uku ka yi yanka lemun tsami rabi rabi ka zuba a ciki na hudu sai ka juya sace ɗin garin alabukun ɗin a ciki na biyar ka ɗora bisa murhu ka dafa har sai ya tafarfasa kamar na minti goma zuwa sha biyar lura ba a sanya ruwa ko kaɗan na shida sai ka sauke ka bude ka bar shi ya huce sannan sai ka samu rariya da kofi ka tace ka sha rabi zuwa can bayan kamar sa'a takwas ka ƙarasa ragowar insha Allah za ka ga yadda waraka za ta zo maka cikin gagga kai ko lafiyar ka kalau ka haɗa wannan magani ka sha sai ka ji yadda jikinka zai ƙara lafiya da kuzari jama'a Allah ya sa mu dace a tabbata an an mana subscribe domin samun shirye-shiryen masu ilmantarwa makullin gida ta ku ce